karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar chadi shida kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu azima bashir aminu mai sauraro barka da wannan safiya ga kanin labaran masu ruwa da tsaki a fagen siyasar najeriya na ci gaba da tafka muhawara kan zargin gwamnati da yunkurin mayar da kasar kan tsarin jam'iyya guda wasu ƙarin 'yanci ranar ƙasashen afirka sun sake isa jamhuriyar niger bayan ta su daga algeria katsewar lantarkin sa'o'i a kasashen faransa portugal da kuma spain ta haddasa na kasa a zirga-zirgar jiragen kasa baya ga katse sadarwar intanet. yanzu kuma ga cikakkun labaran wasu fitattun mutane mambobin kungiyoyin fararen hula 18 a najeriya sun bayyana damuwarsu kan abin da suka kira da kokarin gwamnati mai ce na rushe jam'iyyun kasar da mayar da ita kan tsarin jam'iyya ɗaya tilo lamarin da ya janyo cece kuce a wannan ƙasa rikayya abu kabara na ɗauke da ƙarin bayani Awul Musa Rafsanjani ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu a sanarwar ta haɗin gwiwa ya ce lokaci ya yi da ya kamata al'umma su haɗa kai don tabbatar da cewa gwamnatin Najeriya ta yi wa demokuraɗiyya biyayya ta hanyar sakarwa 'yan adawa mara. Dole ne a tashi tsaye a tabbatar da kan cewa demokuraɗiyya ba a gurgulta ta ba dole ne a tabbatar da kan cewa an ba wa jama'a dama don su bayyana ra'ayi ba wai kawai a ce lalle sai a cikin jam'iyyar gwamnati za su tsaya ba wannan ba tsari ba ne wannan ba daidai ba ne. To amma da yake mayar da martani ta cikin tattaunawa da Arfai Hausa, sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a matakin ƙasa Sulaiman Muhammad Argungu ya ce babu wani ƙoƙari da gwamnati ke yi na shaƙe wuyan 'yan adawa, amma ba zai zama laifi ba idan aka koma kan tsarin na jam'iyya ɗaya tilo. In ka yi la'akari da cewa ƙasar China da ta fi Najeriya komi tana da jam'iyya ɗaya. kuma aka zauna lahiya amerika da ake muka ganin muna koyar salon tsarin mulkinta jam'iyya biyu ce ke tasiri babu zancen magana wai najeriya don 'yan adawa sun dawo jam'iyya mai mulki a ce an kashe adawa gaskiya ita ce ke sa 'yan jam'iyya suna barin jam'iyyoyinsu suna dawo ma gaskiya jam'iyyar apc A wani jawabi da shugaban jam'iyyar na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje ya yi, ya ce nan ba da jimawa ba gwamnonin jam'iyyar adawa za su fara yakice jam'iyyar su don rungumar wadda ke mulki. ta rahotanni daga najeriya da sun ce wasu gwamnonin jam'iyyar apc biyar ciki har da gwamnan kebbi dr nasir idris sun ginda sharaɗin sauya kashin Fatima a matsayin mataimakin shugaban ƙasa kafin mara baya ga tinubu a zaben 2027 sai kakakin gwamnan abdullahi zuru ya bayyana lamarin da makircin siyasar da ake shiryawa gwamnan gadai abin da yake cewa wannan labari ba ma wai ba gaskiya ba zama aka yi aka kitsa shi da wasu 'yan jihar Kebbi da masu masu kanzigi a can ga Abuja da wasu jihohi na Najeriya. Shin waɗanda gwamnoni ne suka yi karɓuwa a cikin APC waɗanda ana iya sarar su wurin asuwaju bin hijabansu. Asuwaju wallahi duk abin da kace kaurayi ya san kare hake saboda a zahiri ƙaura faɗa ya gwada mashi soyayya sannan a zahiri a suwaju ya gwada ma ƙaura soyayya saboda alfanun da aka samu saboda biyayyar da yake a suwaju so wannan suke burutsu ne na 'yan sada na 'yan bakin ciki kamar na fara cewa zakaran da Allah ya nuha da cara wallahi ko ana mazuru ko ana shawo sayayi laihin shi don me zai ce daga yanzu duk wanda a zai ba mu mukami cikin gwamnatin shi na tarayya don Allah ya tuntube shi ya sa mutanen da za su taimaka mashi wurin kyautata ma mutanen jihar Kebbi. Bai taɓa shiga da shugaban ƙasa hannu sake sannan ya dawo ba da wani abu ba. kakakin gwamnan jihar kebbi majiyar karamar hukumar hong a jihar adamawa ta najeriya ta tabbatar da kisan mutane 17 a har-haren da boko haram ta kai cikin makonni biyu da suka gabata ciki har da harin ranar asabar na makon jiya da ya kashe mafarauta goma da kuma mambobin jami'an sa kai algeria na ci gaba da ta yar ɗaruruwan 'yan ƙasashen afirka yankin kudu da sahara zuwa niger inda kawo yanzu aka tabbatar da adadin waɗanda suka sauka sun kai dubu biyar abdulnasir sa'idu jiko ne a ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar niger ya mana tsokaci tabbat ƙasar algeria ta ɗauki matakin maido dubayen 'yan ƙasar afirka saboda mutanen da aka kawo ba 'yan nijar kaɗai ba ne ba mutane ne na ƙasa sauran ƙasashen afirka za ka samu 'yan nijar za ka samu 'yan najeriya za ka samu 'yan togo za ka samu 'yan ghana kai dai ga su nan ƙasashe ne mutane ne na ƙasashe da dama to yanayin maido mutanen wannan abu ne wanda ya saba ma duk dokokin da ya cancanta a ce na na da ake samu na ƙasa da ƙasa ko kuma na zamantakewa tsakankaninmu a cikin zamanmu na ƙungiyoyi na duniya da ke sa ido bisa irin kulawa da kyautata rayuwa da ya kamata a yi ma irin wannan mutanen kaga mutanen nan ka saurare su sun yi bayani da dama akwai waɗanda sun taho cikin motoci akwai wanda aka koro su ga ƙawa an amshe musu arzikinsu an turo su haka nan wa'ansu an ba su kashi kai dai abu dai wanda bai da daɗin ji wanda ga zamantakewar da muke yi bai cancanci cancanta ba a ce irin wannan abubuwan eh, sun wakana. kalaman abdulnasir sa'idu na kungiyar fararen hula dimban magoya bayan jagoran mulkin sojin burkina faso captain ibrahim traore ne suka shirya gudanar da wani gangamin nuna masa cikakken goyon baya a gobe laraba a wani yanayi da ake ci gaba da samun yunkurin juyin mulki a wannan ƙasa ta yammacin afirka Masu aikin ceto a Sudan sun ce fararen hula fiye da ashirin ne suka mutu yayin da wasu kusan arba'in suka jikkata a harin da RSF ta kai sansanin da aka killace ɗimbin mutanen da yunwa ta fitar da su daga hayyacinsu. Rahotanni sun ce kwanaki uku RSF ta shafe tana kai wa sansanin na Abu Shek da ke jihar Alfashir a arewacin Darfur. mahukuntan gini bisau sun gargaɗi jami'an tsaron ƙasar da wani yunkuri na haɗewa da ɓangaren adawa a ƙoƙarin ƙalubalantar shugaba mai ci wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar a ƙasar ta ce tana da masaniyar alaƙa mai ƙarfi tsakanin jami'an tsaron da 'yan adawa kuma ba za ta zuba ido hakanan ba. samu katsewar lantarki a kasashen spain da portugal da faransa lamarin da ya tilasta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa daukewar hanyoyin sadarwar wayoyin salula da intanet yadda jama'a suka makale a cikin na'urar lifta baya ga cunkoson da aka samu a kan tarin hanyoyi abrahman gamba ahmad ya hada mana rahoton Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce bayan gwamnati ta gudanar da taron gaggawa kan katsewar lantarkin, amma sun gaza tantance musabbabin aukuwar lamarin. Mr. Sanchez ya kuma gargaɗi jama'a da su kaucewa jita-jita a wannan lokaci lura da barazanar yaɗuwar labaran ƙarya. Jama'a dai sun shiga ɗimuwa kamar yadda Carlos Kanduri mai shekara 19 bayyana yana mai cewa ba su taɓa ganin haka ba a Spain. An ga yadda jami'an 'yan sanda ke ta ƙoƙarin baiwa motoci akan hanyoyin da suka cunkushe sakamakon ɗaukewar lantarkin. Kazalika an dakatar da tashin jiragen sama daga birnin Madrid zuwa Barcelona da Lisbon, kamar yadda hukumar kula da zirga-zirgar sararin samaniya ta turai ta bayyana. kamfanoni da masana'antu da 'yan kasuwa sun tafka gagarumar asara yayin da shugaban majalisar tarayyar turai antonio costa ke cewa babu wata alamar da ke nuna cewa an kai harin intanet an shafe tsawon sa'o'i ana gudanar da aiki domin gyara matsalar matsalar dai bata yi kamari a faransa ba domin ko cikin kankanin lokaci aka shawo kanta ta shugaba emmanuel macron na faransa ya bayyana cewa kasashen yammaci za su kara matsin lambar da suke yi wa rasha a kwanaki goma masu zuwa a wani yanayi da ya roki amurka da ita ma ta ci gaba da ɗaukar irin wannan mataki wannan kalamai na macron na zuwa bayan matsin lambar da aka gani daga trump ga putin bayan bukatar hakan daga zelensky yayin ganawarsa da shugaban na amurka a wajen makokin papa roma francis akalla mutane 40 suka mutu yayin da da dama suka jikkata a hare da isra'ila ta kai kan falastinawan gaza jiya litinin kadai a wani yanayi da yankin ke ganin matsanancin karancin abinci da ruwan sha sakamakon katse hanyoyin shigar da agaji da kasar ta yahudu ta yi na fiye da kwanaki 50 prime minister mark kenny na jam'iyyar liberal ya lashe zaben canada da ya gudana jiya litinin kuda yake ya rasa rinjayen da zai bashi damar jagorantar kulla yarjejeniyar kasuwanci da donald trump na amurka don kaucewa harajin da makwabciyar tasu talabta kansu sakamakon zaben ya nuna yadda perry filibre na jam'iyyar conservative mai ra'ayin 'yan mazan jiya ya game da gagarumin kayi kuda yake shine dai zai jagoranci bangaren marasa rinjaye. labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na radio france international rfi cikakken labarin wasanni kenan ga kuma ka misali ya shigo barka da isa to azima barka da safiya an gaishe ka na'am to a yau dai za a dawo gasar zakarun nahiyar turai mm. inda za a buga wasan kusa da na karshe kuma wasannin da za a fafata akwai wasa tsakanin arsenal da psg wannan wasa shine za a buga a yau wanda kuma ake ganin cewa wasan zai ƙayatar matuƙa gani yadda kowace ƙungiya daga cikinsu take taka muhimmiyar rawa wannan kaka to bari mu ɗan yi duba kaɗan akan su waɗannan ƙungiyoyi mm. ita dai arsenal ta samu zuwa wannan mataki ne bayan da ta cire real madrid mai rike da kofin a wasan da suka yi na dab da na kusa da na karshe mm. inda ita kuma psg ta samu zuwa wannan mataki bayan da ta cire aston villa a wasan da suka buga na dab da na kusa da na karshe To ita Arsenal a wasanta na karshe da ta buga a gasar Premier League ɗin Ingila a ƙarshen mako ta buga biyu da biyu ne tsakaninta da Crystal Palace. Wanda ake ganin cewa wannan eh, ko a ce kunnen dokin wani alama ce da ke nuna shirya wannan wasa da za ta buga da psg su dai yaran na mike ateta na daga cikin waɗanda zaratan 'yan wasan da ake ganin suna tsari mai kyau a wannan kaka musamman a gasar zakarar nahiyar turai mm. idan aka yi la'akari da irin salon takale da suke dokawa a wannan kara eh, to a ɗayan bangaren kuwa ita ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta psg rashin nasara ta yi a wasan da ta buga da wato a ranar juma'a tsakaninta da nice a gasar lika da kasar mm. faransa to duk da hakan dai ana ganin ba wani abu ba ne a bangaren ita zidan ta yi rashin nasara kafin buga wasan ta da arsenal mm. domin dai a wato ita ce ta samu nasarar lashe gasar din tun kafin a kammala wannan gasa waɗannan ƙungiyoyi sun haɗu a ranar 1 ga watan oktoban bara a gasar zakarar nahiyar turai ta wannan shekara a matakin rukuni mm. kuma arsenal ce ta samu nasara a kan ita psg din da ci biyu da nema a gidanta wato filin wasa kenan na mm. emirates da ke ƙasar ingila mm. to za mu zuba ido mu ga yadda za ta kaya tsakanin waɗannan ƙungiyoyi a kara wasu ta yau ko ya za ta kaya arsenal arsenal din ce za ta ci gaba da yin abin da ta saba ko ko psg za ta ce <laughs> to shine abin da za mu tsaya mu jira to a ɗayan bangaren ko a gobe idan allah kai mu akwai wasa da za a yi tsakanin barcelona da inter milan barcelona dai ta samu zuwa wannan mataki ne ita ma bayan da ta cire borussia dortmund a wasan dab da na kusa da na karshe ita kuma inter milan ta cire bayern munich dukkanin dukkanin su kungiyoyin da suka fito daga jamus ne suka samu nasarar cirewa kafin zuwa wannan mataki to sai dai ita kanta barcelona a wasan da ta buga na karshe na bayanin kenan za a iya cewa nasara ta samu a kan real madrid a wasan karshe na copa del rey da ci biyu da uku. Tana anan dakatar da kai muna godiya kamisa. yau shugaban amurka donald trump ke cika kwanaki 100 a karagar mulki tun bayan rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairun da ya gabata a cikin wani lokuta shugaban ya ɗauki matakai daban-daban da suka girgiza duniya bashir ibrahim idris ya da farfesa tukur abdulkadir na jami'ar kaduna dangane da kamun ludayin shugaban kuma ga yadda zantawarsu ta gudana Farfesa Tukur Abdulkadir, me za ka ce akan waɗannan kwanaki ɗari na jagorancin shugaba Donald Trump? To, kwanaki ne waɗanda za a ce suna da suna cike da abubuwa na tarihi da kuma abubuwa na ban mamaki da kuma darussa. A uh, cikin waɗannan kwanaki dai a harkar tattalin arziki kowa ga irin matakan da ya ɗauka da sunan dawo da martaban Amurka a tattalin arzikin duniya da kuma yadda fito fili ya ci gaba da yakan wasu kafofin watsa labarai ko gidan rediyo muryar amurka za a ci gaba daya da kuma ainihin matakan da ya dauka akan alakar shi da turai da kasar china musamman abin da ya shafi harka na tattalin arziki da kuma yadda waɗannan ƙasashe suke ci gaba da mai da martani da kuma irin yadda farin jinin sa da jam'iyyarsa ya fara yin ƙasa abin da ban mamaki idan aka yi la'akari da da irin kwarjinin da ya samu da nasarar da ya samu a zaben amma a yanzu duka alƙaluma na jin ra'ayoyin jama'a suna nuni ga irin yadda yake samun rashin tagomashi a siyasance a cikin gida sannan kuma in aka kalli manufarsa a ƙasashe na duniya Ƙoƙarin da yake yanzu ma na rufe wasu ofisoshin jakadancin amurka a duniya shi kan shi wani alamu ne da ke nuni da cewa baya nufin amurka ta taka wata muhimmiyar rawa a siyasar duniya to wasu na cewa banda rigingimu babu abin da ya haifarwa ƙasarsa da ƙawayenta na duniya wannan batu haka ne ko zargi haka ne saboda ai yanzu tunda ta goma shin amurka na ci gaba da rugujewa kuma masana da masharhanta suna nuni ga yadda amurka za ta kusan ɗanɗana kudarta a siyasar duniya musamman irin yadda ake ganin akwai alamun kasashen ma da ake ganin ba su ɗasawa yanzu misali a ce turai da ƙasa china ana ganin akwai alamar su haɗa kai wajen tunkarar amurka a yakin kasuwanci da ake a yanzu tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma ƙasa amurka hamma da kawayenta, wanda a baya misali kama a ce ƙasar Canada da kuma yunkurin da take na ta yi sabon mulkin mallaka na ƙarni na 21 ma misali irin su Greenland da sauransu. Eh, ko a yau ya sake nanatawa cewa aniyarsa ita ce na ganin Canada ta dawo cikin jerin jihohin ƙasar Amurka. Kana ganin wannan abu ne mai yiwuwa? a ba zai yiwu ba ai karni na 21 ya canza nau'in mulkin mallaka ana iya ma jama'a kisan kiyashi kamar abin da ake a zirin gaza ana iya kai hare-hare a dinga na ƙasa ƙasashen da ba a ɗasawa da su amma mulkin mallaka irin na baya ai har abada ba zai karu ba zai taɓa faruwa ba zai wahalan gaske kuma zai ƙara kasara tasirin amurka a siyasar duniya ka taɓo maganan farin jininsa da ke ci gaba da rugujewa kana ganin amurkawa kamar ba su gamsu da matakan da yake ɗauka ba ne lura da zaben shi da suka yi kusan za a ce su da suna ma al'amarin hangen dala ne kuma yanzu suka gano cewa ashe ba su fahimci yadda al'amarin yake ba tsiya kyamar baki da tsiraru ya rufe idanunsu ya rufe hankalinsu ya sa da tsananin kishin ƙasa na ra'ayin riƙau ya shiga zukatansu wannan kuma ya sa suna da na sani a yanzu domin duk wani tsari da ya ginu a bisa yaudara kawai wanda kuma daga ƙarshe dama tun da abu ne da ya ginu a bisa ƙarya to hakan dama zai tafi kuma daga ƙarshe dai amurkawan ko dai